نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم أكمل جيش نزاعتين من نصم على الأولى أذكر بذي بيك أسوكي فيديو بقى وذاك الله عنك كمبوي كما يريد المحيطين kuma duka cikin masallacin nan ma tana kasuwa da ba kuma ya kamata a duba ta ba kuma yadda muka saba ba ƙararta ya yi yawa tana kasuwa insha Allah zuwa ranar sai gyara sai ci gaba da karatun kamar yadda muka saba insha Allah yanzu za mu amsa tambayoyi na ganin za mu fara da na baki nan yana da lokaci kafin za mu yi fiye da arba'in da biyar insha Allah akwai mai tambaya zai da daga hannu ya yi ya ta yi wace takarda ake ake wace takarda ake tambayan shi ne mutum ne ya ba da kuɗi aka kamar jarrabawa ta kandure har ya tafi jami'a bayan ya gaba jami'a ya zai na aiki sai ji cewa haramun ya ka ba da abin nan kuɗi a yi maka jarrabawa yanzu abu yana damun ka ina gani wannan ya riga wuce tun da ba da wannan takardun yake aiki ba. duk da cewa za a nemi takardun kanto amma za a ɗauke ka da digiri ne ko da diploma ko za ka da digiri yake aiki sa na jami'a su suka fi karfi domin a can ne zai yi na kamfus wato za a duba mai karanta sai a ba shi aiki gwargwadon abin da ya karanta wannan kuma jami'a ne ke kebance abubuwan da ake karantawa yi kimiyyar ne da medicine ne idan kuma education ne ko wani abu kaga an ɗauke shi a bisa certificate ɗinsa na na jami'a ne a kan digiri ɗinsa so ba na ganin a ce ba aiki saboda kan dole akwai akwai matsala amma ne da dai laifi ne kuma bai kamata a yi shi sai waye na alaikum salam a sau goma za mu ansa jiya mun ansa wannan aiki saboda haka ba za mu sake ansa ba sai sai ta ko ba a samsa waye mai tambaya ko shi ke nan ku sha bukati a bukati ga wata a hannu in babu ba takardun za ka hau su ba wani ne ne ban manci yanzu tambayar shi ne na canja fatawa akan pos ko ban canja ba amsa shi ne ban canja ba dole haramun ne ko ba san da ba ba sai ma na yi karwa na in akwai wanda abin nan sai kuma zama fara ko bai tambaya da baki Mm-hmm. mutum ne ya rasu ya bar kwamfuta da shi ya halatta wasu daga cikin magadan samun dinga amfani da su ba tare da wasu sun yi amfani da su ba asali shi ne bai halatta ba tun da abu ne ya zama na magada dukkanin su suna da haƙƙi wasu suna amfani da wani wasu ba su yi ba za a shiga haƙƙin inda ba su ba su amfani da su amma inda yardan ne ya halatta idan sun yarda sun jale mutum yana yi ya halatta ya yi amma in dai ba da yardan su ba ka bai halarta ba gara ba riba gadon kowa ya san wanne ne ta na uh, wannan take cewa malam ni musulun sabuwar musulunta ce kafin musulunta wato mahaifiyata bata musulunta ba kafira ce take min jiso to yanzu bayan na musulunta wata kawata ta ban labarin cewa bai halatta ta ga gashin kaina ba shin malam haka ne gaskiya kuma yanzu idan na je cikin yan na kanne na da yayi na mata dole sai na sa hijabi ba za su ga jikina ba saboda ni musulma ce wannan matsala ne da malamai bai yi ni amma mun sha ba da haka a ta cewa shi ita mace al'aura ne cikin da gaba ɗaya da mata gaba musulma ba ko kuma a iya daga cibiyarsa zuwa gwiwanta ne al'aura a wajen mace ya ko da wata ba ko suka ce duk cikin ta aura ne in dai ba a wajen musulmi ba sai za ka ce kafura ba za ta mace shi ba ba za ta kai hankin ta ko ta ko ne abu saboda ayan da ta koro take faɗan wayan da ya halatta mata su bayyana da su a su a gare shi aka ce auni sa'ihin ko matan su, to ni sa'ihin nan na wajen kafa tsara shi ne eh, wannan mata musulmai wasu malayan suka ce a mace da mace gamba ba a haramta daga jikin tabo ba a haramta ko ina da ina sai dai an haramta daga cibiya zuwa gwiwanci ko da ka fara to za ta iya ganin gashin ta za ta iya ganin fiskar ta da sauran jikin ta amma ban daga cibiya zuwa zuwa gwiwa tunda mata ne yan uwan wanda namiji da namiji daga cibiya zuwa gwiwa ne ba za ka gani ba za ka iya ganin sauran jikin ta to haka mace da mutum ba ko musulma ko amma ayan da ta ce aure ta yi hinna da ta fara da inna inna ne ke sa ta kare da shi a nan amma ba shi ne abu mafi so da haka zartar da na firin jarawa shi ne ba haramun ba ne kafura ta yi wa musulma ke amma abin da ya fi shi ne musulma da ta goje musulma ta wata ta bata da kitso domin fita daga shakka domin fita daga shakka eh, domin akwai shakka cikin haramta saboda haka abin da ya fi shine da na yi musulma amma in ta musulma to ko da kafara ne za ta iya mata kyau kuma matsala ba sannan ta ce yan ta na jini waɗanda ba musulmi ba mata kuma sai ta lullube jikinta gaba ɗaya ba dole ba ne ba dole sai ta lullube gaba ɗaya ba za su iya gani wani bangare na jikinta kirjinta da saman da kanta da sauran tunda yan ta ne mata wanda aka bai zama wajibi sai ta sa musu hijabi na'am ce malam ina jin wata iska tana fita min ta gaba ta yi kama da iska wata ake fitarwa ta baya ake malam shi ma wannan zai karya min alwala eh, iska da yake fitawa mata ta gaba wannan ba yi ba ne ba iska da take karya alwala ba ne a sai ta fita ta zubura nan ne suke karya alwala saboda haka wani iska ta ne ba a inda ta saba fita so fi ka kai ta bisa kurujin burkani ta irin na al'ada sannan nan ne take karya kamar a buɗa mutum cibiyar sa ne yana yin ba a ta wannan wajen idan ba haya ya fito ko fitsari yana fita ta cikin sa alwala ta bata warware ba domin tsari ko ba a da ya fita a inda ya saba fitawa ta dubura ko ta alƙarfi ko ta gaba ko da haka iskan da mata suke fitarwa ta gaban su ba ta baya ba ba ta warware ba. malam cikin dabbobi da aka halatta wace dabba ce manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya fi so a cikin dabbobi wace aka halatta wai da aka halatta wani ne manzon Allah ya fi so to gaskiya ba zan iya ba da wannan idan na tsari manzala kuma yana cikin dukkan nama naman dabbobi gaba daya kuma yana cikin abin da ya samu dabbobi da aka halatta kuma zama a jiki Allah mu a hankali da gairi na fi son nama fiye da wani amma cewa ga wata nama wata dabba ne su a kan wata wannan ban san wannan mara assalamu alaikum yau kwana goma da yin garkuwa da abokina tare da kanisa don haka nake roƙon malam tare da ƴan uwa musulmai a tsaya ni da addu'a da fatan Allah wa ubangiji ya fito su cikin koshin lafiya to muna roƙon Allah ta'ala ya fito su cikin koshin lafiya wani ba Allah shi ma da aka kama masa matarsa da ɗansa muna roƙon Allah ruwa ɗauka wata ala ko da zuwa da koshin lafiya akwai ruwa da yawa wanda aka yi na fi neman muna roƙon Allah ta ala ya kusa da su wannan kuma yake cewa malam da Allah na so a taimaka min da numban account na ginin Islamic Center. To, karatu wata tambaya kafin na ban zo da waya kama wani ya mai kwamini. sai wannan shi kuma yake cewa malam ni ɗaya ne daga cikin ɗaliban waɗannan majalisun ka na karatu cikin ka baki ɗaya ya ce Allah yi wa mahaifina cikawa farkon watan azumi na roƙon malam da yan uwa san ya shi cikin addu'a Allah ubangiji ya gafarta masa kyauta masa wakansa Allah ya karka Allah ya gafarta masa Allah ya fara wuta Allah ya aljanna ya ce so ga akan nan bana kare kuma da a kan jahil ba yi. maksudnya apa dengan hikmah dan nada. Zero, zero, zero, jauh. Zero five one, three four, nine nine five. Zero, zero, zero. Five one, three four, nine nine five. Zero, zero, zero. Dia saya kuku kuku kala alhikima ya sa nisanta kuma ta na wannan kuma yake cewa malam eh, mahaifin nawa wajen ya rasu ya rasu ne biyar ga watan ramadan ya ce to shin ya azumin da ya yi ba za a biya masa malam idan akwai azumi da ake bin sa bashi cikin wannan guda biyar da bai yi ba cikin su ne za a biya masa misali ne a biya masa da wurare da Allah ya nuna mata wa alaihi su ya musamman wani wanda ya rasu na bin azumi ko na wanda ya ma masa wannan azumi amma kwana ashirin da biyar da aka yi ta gaba wanda bai suke su ba wannan ba za a ciya masa wani lokacin ya riga ya rasu ya yi aka yi su wasu wajen ba wanda ke cewa malam an ce idan mutum zai iya sayan abin layya yanka wa yanka shi da iyalansa ya ce to idan iyalin nasa idan matarsa ta ciki da shi ita ma ta iya yankawa har shi a abin da ba a yi shi ne ba za ku haɗa kuɗi ku yi rago ko ko akuya amma idan matar ka ne ta da za ta ce cewa na yi wa kai na dariya da biki na da da sauran kaya na duk za su iya shiga kawai da shi ma miji da shi magana ta kuma ka na biyu yanka ya ce da iyalinka ne ko ya ce na su masa ka dukkan wanda bai yi bai yi da yawa za ka ma za ka iya cewa ka shiga da ainihin mace za ka iya shigar da miji ta da yawan wanda haka na shi ma miji zai iya ya ce malam zaman nan muna neman shawara ga ɗaliban ilimi Yace idan mutum ya zo masallaci ranar juma'a sai ya samu liman yana hudu ba shin zai yi tahiyatul masjid a haraba ko sai ya samu shiga cikin masallaci idan har ka ya iso haraba daidai inda kake jin tsawo ya riga iso wajen su za ka yi tahiyatul masjid saboda hukuncin haraba hukuncin masallaci ne in sa'u ya zo haka nan kan hanya haraba masallaci ya cika haraba ta cika har kama ya to kan hanyar nan daga iso ta wuri to shi ma hukuncin ka hukuncin masallaci za ka yi ta gefe kuma kafin kafin ka ba amma da kabu bai je wuri ba ba za ka yi ba kuma bai kamata ka yi sallah a wuri ba in hutawa kake sai ka hutawa kai ma zo ta da sallah ka shigo wato a yin shi sallah sai ka Ita malam ya halatta na yi alkuluti na bala'i ko kuma na wuce ni ɗaya? Kawo ne na bala'i wani ne <laughs> ya halatta wato wata wasiƙa ta sauka kenan ya alƙalu a kallon abuwa ko wasiƙa ko insha Allah ya sauke bala'i shi kaɗai ko kuma na bitiri ya halatta ya halatta ya halatta shi na bitiri ko da bala'i ko babu ana yi ana yin alƙalu duk masauran sauran wato abubuwa na abin da salloli na farilla sai wata masifa ne ta sauka ko sai a yi alƙalu domin Allah ya yi wannan ita shi malam wa'annan abubuwa suna karya azumi a saka mutum ruwa kenan a masa karin ruwa ko jini sannan shekarar kura ga mai aikin nika sannan wanke ciki ko wanke koda ko mara lafiya to wani eh, abu guda uku wanke ciki wanke koda duka baya karya baya karya domin ba abinci aka aka dura ba kuma abin da ke karya azumi shi ne abin da yake bi ta ya fada a cikin cikin ka ko da an wanke maka gonan ka ko abin da ke ka ba ta makogoro ba ka sannan na biyu ah, ne ne ne ne shi ne karin jini karin jini shi ma baya ne baya karya azumi saboda ba wai haƙi ake ba inda shan jini kai to kai haramun kuma zai karya maka azumi amma a maka jini a tajijiyarka to zai karya maka ko sai ƙarin ruwa shi ƙarin ruwa kada da wuri idan an ƙara maka ruwa saboda rashin lafiya ne kawai kana iya cin abinci misali da aka sa maka ruwa don rashin lafiya wannan ba zai karya maka amma ya zama da ba ka iya cin abinci ne sai aka sa maka wani jini don ya tsaya maka a matsayin abinci to wannan yana karya yana karya azumi to kamar allura ne idan allura ne kawai ta rikin lafiya ba ta karya maka ba, amma idan allura ne ta abinci ana ce wata tafiya wato kana jin yunwa an maka ita za ka ji kafo ba za ta karya maka na yadda ma da shi lokacin sallar da asar kam in inuwan mutum ya kai tsayinsa ɗaya ne ko kuma ya kai tsayinsa biyu idan ya kai tsawonsa ɗaya shi ne lokacin sallar da asar lafiya amma mutare da asar yana shigewa in inuwan ya tsawonsa ya kai biyu kaga ita azara ai da zaran rana ta yi gaba har iman kai kai ta yi tsawon kafin tsari ta lokaci ne me wanda ke nan ba kai da yafi ba ita kai ta to da zaran ka kai kai tsawon ba kuma da aka tashi ya sa kuna shira ke kuna tarayya a ƙarshen lokacin da so idan daga lokacin da la'asar ta shiga inuwa ta kai tsawon ka lokacin da ne har sai inuwa ka ta kai tsawo biyu kamar yadda ya tabbata a cikin manzala sallallahu alaihi sallam take malam idan mutum ya karya azumi na kafara ko ba kanti da gangan yace zai yi sabuwar kafara ce ko kuma zai zarce daga inda ya tsaya to farko dai idan mutum ya karya azumin ba kanti na alwashi dai ko na kafara babu kafara a kan da saboda kafara an wajen samu tun ne saboda keta alfurman wata ramadana yanzu kuma ba a ramadana amma fa idan ba kance ne wanda ya zo alƙawarin zai yi su a jere in ya karya daga gansu rushe su ya sake faru haka nan kafara da ya zama wajibi a yi su a jere kamar kafara kisan abin da kisan kai da kuskure da kafara zihari wanda ake yi wa mata karanta mata ta ba ta da ba yi da misali wannan fa idan ya karya da gangan wajibi ta ne koma na farko duk wanda ya ko guda hamsin da biyu ya rushe amma kafara da bai zama dole a jeran ta azumi ba kamar kafara zuwa guda guda ake in ba ka da za ka ce ko ka fata sai mutum ya karya da kansa ka za ma ba wajibi ne ya wajibi ba yanzu wannan din da ya karye in da ya yi daidai ɗaya na nan sai ya ƙara in ya yi biyu biyu na nan sai ya cika kan guda na. Sai malam assalamu alaikum ya ce malam ni ma'aikaci ne a university aikin mu kuma ne kula da aikin 'yan kwangila contractor wani lokaci idan an kammala aiki sukan ba mu kyautar kuɗi amma kyautar baya hana mu aikin daidai shin ya halatta ba da mu kaci wannan kyautar ba ya halatta wannan shirya kan ce wata hadisi umar saboda haka dole za ka daga masa kafa eh, abubuwa da yawa saboda bi saboda kuɗin da yake ba ka ce za ta ba da kwan gida a ma'aikata ya kaga ba a gaba kwan gidan ba kuma sai a rubuta a saboda bi shugabannin wannan ma'aikatan ko makarantar akwai abin da aka ba su to da aka tunda aka ba su ko ba ka ba za su daga kafa su ba hannu a matsayin a matsayin haka to shi yasa manzon kuma ya haramta irin wannan kyauta ana ce mata hadiyar kuma ya aika ibn zuriya ya je karbo zakka ya je karbo zakka sai aka shi wani abu sai zo sai ce manzon kuma wannan shi ne zakkan ko wannan kuma amfani sosai, kyauta sai manzon kuma sai zai hau kan mimbari a masallaci yace me yake damun mutane idan muka tura ku aiki sai su ce wannan ne na ku wannan kuma an ba mu yace to za a zauna a gidan baban babansa ma ko mahaifiyarsa idan za a ba shi ko ba ba shi to da haka wannan ma ya sai har wannan to da haka yin ma ko da a yanzu kana ganin wai kai kana aikin kai bai kamata to lalle ko nan gaba za ka yi bayi kamata ba ko kuma a yanzu ma akwai kafan da kake tagawa ba zai iya haɗin ba tare da ka taimaka wani ruwa saboda akwai kuɗi da yake ba ka shi ya sa ka haramta wani kuɗin da kake karba ba a ne yace mana ina da account a Jaiz Bank amma ana tura ni ƙarin kuɗi a matsayin project ya halatta da na je na yi complaint sai suka ce min a suna kasuwanci ne a sun ci riba sai san tsakura ne yace malam yaya wannan lamarin to account din ne kala kala ya kamata ka ka da account ka kawai ne ka account ka bude idan kwarar account ka bude ka gaba abin da za ka gani in ka buɗe saving akawun kenan kamar ka sa jari ka ne a abin nan a account duk abin da ya rage ana maka kasuwanci ne ga wannan za a tura maka wato ainihin riba ana mudaraba da shi ko muraba to kaga dama in ka je buɗewa dole ka san cewa wani ne akawun. ko yana ka ka buɗe ko saving account ko fixed akawun. account fixed deposit shi ne wanda ba za ka cire ba a hisabu ne sai mari shi ba akwai lokacin da wato ya halatta ka taba da ya kwai kusan da ya bai halatta ka taba ba wasu ba in ka sa mai bayan wata shi da misali kafin ka ce za ka janye ka ga wata shi da ana masa kafo akwai sai bin kuma wanda za ka iya janyewa amma za ka bar wani abu wani abu da ka bari ana dan jujjuya maka da shi ko da ko ka bar ka da masarai bar mai yawa ya daɗe idan dai za ka samu riba a cikinsa da suna kasuwanci da wannan wannan kuɗi ba yana kawon kuma ko ka ajiye kuɗi ka ba za a maka kasuwanci da su shi ba ka da ba ka da ainihin wato riba a cikin da yadda ka ajiye haka za ka ɗauka kai ma dai a kaje ka ladan ajiyar da ake maka na na Mm. da wani ne wanda ne yake tambaya wai gida ne aka gobara akwai kaji da awaki sai wuta ta kona su yanzu wannan nama ya halatta a ciki zala ce masallaci na ko daga zai ba shi amsa ba ai shi ma san mushe ne sai ba kawai sau haraba tun da wuta ta riga ta kona ya zama mushe sai Allah ya ce gani ta gata maka kenan duk baka yaka ba ana ba ba halatta haram tambaya ta gaba mutum ne sai mota ya ba wani ya yi fasin da ita da ya je sai ya mutu ko ya asirin ya mutu da wani a ciki shi ne mota akwai abin da zai ba abin da zai ba shi tuka mota ba ba da tana ce shi ya fi shirka da kama da direban dai bai rasu ba to da shi ne zai kafara na waɗanda adadin wanda suka rasu musulmi da musulmi amma tun da shi ma rasu ka gaba wani kafara ne ko da aka bai motsa ba ta shafe shi ba na hmm. wai shi ne shuka a fekin wani ba tare da ya gawa mai gona ba ya halatta a yawan kwace ke nuna sai a zai halatta ka kwace gonan wani ka je ka shuka ne zai samu sai sa ka kamar da shi ka shuka ka ko da ya riga ya zama manya sai ka bai fara ka tafi kara ka kasa halal don zai ka iya sun zalimin haƙ tun a zalimi ne shi ba da wani haƙi sai ka nemi izini ba da ta kai amfani da kayan mutum sai da mai sai da izini ba za a yi noma da mutum mutum illa da izini na su ko za ka bai ba ka izini ba za ka yi aiki da shi ba haramun na'am Hmm. wai a kan magana riban da ake barwa a banki ya halatta kina ai muna magana ja'iz ba ko da wanda kuma da ja'iz ban bai ce sa halatta tun da su a ka'idan su babu riba amma in wani bankin daban ka je ka buɗe kuma ka ga riba ne a yake jawo shi ko sai zama haramu saboda aka tambaya da aka yi akan ja'iz ba aka yi tambaya ba akan duka bankuna ce malam ya halatta musulmi ya yi amfani da hayaki a matsayin maganin aljanu Eh, ya halatta don hayaki kan tasirin sa bayyane so da aka aljani sun kama sun da aka kai gawari kafin an masa hayaki aljani ba sa son wannan hayakin da daidai ne a yi idan an yi halal ne matuƙar ba wani boka ne zai je maka wasu kulkulen sa da bokanci ba iya hayakin ne za a yi maka wannan ba kuma mana na alaikum assalam Mm. mutum ne yake aiki a banki da yake amfani da to har ya gama aiki da daga ba a sallame shi to shi bai san haramun ba an sallame shi sai ya fahimci abin farwa da malam ya sai ba a da kayan shi a mai kina da zai a zai kuɗi sai ci kuɗi wannan ma ruwa bi kalmihi abu da yake haramun ne amma in an biya shi a ƙarshe zai ne da wannan da sa dubu sai a sa maka riba na dubu nawa na dubu dubu goma bai ba dole ba wannan kuma aikin karfi ne sai sai aka biya ka a wurin da akwai halal akwai haram an shafa da dukiyar gaba ɗaya Sai aikin kuɗi kai ma ruwa bi kanka to haramu ne kai ka je kai aiki a irin nan bankunan domin riban tana ridayar abin da ba riban to amma in ka riga kai ka tuba kuma sai a sai gidan da ka gina ka je ka rusa shi da albashin ka ko jarin ka ka je kai sadaka da shi gaba ɗaya duka ba riba bane shi ai an biya ka ne da wasu kuɗaɗe wanda suke

idan shi wani sako wasu ɗan fila ya ka bayan gari wanda wani zai siya ya yan sai makwata haka a gida yin da wasu shuka su ba da niyyar kwace su kai ba kawai zai san yin amfani da shi ne wasu san waye mai shi ba ya halatta ko bai halatta ba bai halatta ba ai ka zama zuciyar wani ne ba halatta kai amfani da shi kuma hakan da kake in ai kada kana lalata masa filinsa yanzu idan noma shi zai yi duk shekara aka noma gonan an rage masa ƙarfi baɗi ma aka noma an rage masa ƙarfi ne baɗi haka ko da haka kana rage masa karfin wurin sa to gida kuma noma zai zai kuma ko ba noma zai ba ne yana son ya ga filin sa kawai ya zo wanda ke fili ne da zarar ran ya zo ga ana noma ya ce ka ko ina ne mai kwace masa ne kaga ka ci kan shi zai kama tunanin waye ne ya shiga wannan to duk abin da za ka yi dukiyar wani ne ka nemi izini to ko da kai kana gaba kwace ba ne, kana cutar da shi a cikin gonar da ita baka sani na wai shi ne ya samu matsala da matan ba sun bata sai sai da zai mata kayan sallah ba daidai ne yi wasan ta fara ne idan ita ne da laifi ta gyara ta ki sai sai da zai mata kayan sallah ba daidai ne don ya kora ta ne ta wannan bangare amma ya ke da laifi ba suka bata kuma sai da zai mata kayan sallah ba kaga ga mari ga sun kaje kaje kace a haifar wasu a kai shi ke so da haka kaga ya mata biyu ne to wannan kaga ba daidai bane kuskure ne to da haka ya danganta da waye bai daidai na wai kafara za a yi yadda da duki ne ya kuma ka kafara kala kala wai za a yi yadda da duki ne ya sau bakwai to sai dai kafara inda aka ce ka ce kafara an zuwa zaman nan ne miski ne goma ne ya ce ba to ba za ka ciyar da miskini zai sau goma don yawon ya mu aka rashin masakin aka ce miskinai goma ba ce mudu goma to da ka zai da aka ce miskini sittin to sai miskini sittin miskini goma miskini goma miskini uku miskini uku haka za na. Uh, eh. ah. wajen yan tsaro da suka tare shi tun karfe tara lokacin doka da ba sai aka sama ta sai ya ba da wani abu aka ce ba da ce da zai ba ba sai aka sama ta ya ba don me ta abun da yawa ba hukuncin zaki shi ne an ce shi wani ba za a cewa ya ba da cin hanci ba zalunci ne kawai me ba wani abun da ba wani shari'a ba wani abu aka ce dole sai ya biya wani abu kaga an zalunce shi ta malam da ya ingancin kiran sallah da ikama da ake yi a kunnan jarirai da aka haifa shi kiran sallah da aka harhaɗa hadisan wasu malamai suka ce hadisi ne hasanun da gaibi saboda haka za a iya aiki da shi a kira masa sallah a wannan nan amma hadisin ikama shi kuma hadisi ne mawuƙo hadisi ne na karya ba da ƙarfin da wani ma hadisi zai fita da shi saboda haka sai a kira sallah ba za a yi ikama. Malam, zakar wake da dawa daga mutu nawa yake fara daga ausuki biyar ne ausuki biyar kuma shine sa'i ko da ausuki ne sa'i tafi sa'i tafi so biyar zai baka sa'i tari sa'i irin babban na wannan mutum guda kuɗi ke guda daya sa'i tari a irin kwanukan mawai nan ban san kwano na wani amma a buhu zai buhu shida yana yin wato ainihin sa'i abin da sa'i tari to da aka yi ka zama burushi da yin sama sai ka cire zakka don uh, hukumar shari'a musulunci ta mawuzi saboda da aka yi ka kama burushi da yin da kankana ko da aka yi kana dubu shida kama cikin lissafi sai ka cire zakka ko gero ko dawa ko wake ko shinkafa wani ne ne mamancin tsakanin mamancin alhilmu da ruya to ba addini al-qulub da al-qulub da aruri a duk mafarki to menene wani babu abambanci to ne su ana fassara su da wakali amma an ce shi ne mafarkin da galibin sa ba zai faru ba shi za a kashe a a abuna mai a take cewa ni abu gasa ahla ko da bin an ce kulu yanzu kai akan kanka ko ba mafarki kake ba in kana tunanin wani abu to sai a ce kana kulum yanzu sai ka kama tunani kanka yanzu kila nan da shekara kada na ji kan burkutu ko kuma na zama shugaban kasa ya zuwa kan nake shugaban ta Najeriya kana da jini sannan to kaga kullum ke ya ce ne kullum ke ka wani abu da kake tunani ka ba da ne ina da dama yau to galibi mafarkin da zai shirme ni to zai a ce masa kullum amma ruya kuma mafarkin da zai iya gaskanta shi ma mafarkin ne amma zai iya zama gaskiya to shi ne zai zama za a ce masa wuya ko da bai zama gaskiya ba amma yakan iya zama gaskiya to wannan zai zama a ruya to shi ne mazan ba yake cewa a ruya su sadiqa juz'un min sittin wa arba'in juz'an min an-nubuwa wato mafarki na gaskiya wani bangare ne daga cikin bangare arba'in da shida na annabi wato wata daraja ne daga cikin darajan wato annabawa domin farkon wahayi na manzala ta kuma ai mafarki ne in yi sai zama gaskiya in yi sai zama gaskiya ya sa na wawa mafarkin su gaskiya ne to shi ke nan kama ce mafarki yana tabbata ko a da wani ɗan bangare ɗan kaɗan na darajar annabawa na kasa darajar da da shi da sauran kashi da rubiya idan abu yana iya gaskanta ko da bai gaskanta ba ko da bai faru ba to yana iya zama rubiya in ya faru kuma sai a ce a rubiya su sahiha wato mafarki na gaskiya kenan

da wannan tambayoyin ba daga wasu garuruwa ke kuma su mutum ne da yake sallah a wani ana misali ana kira sallah da minti arba'in ana shiga da minti hamsin sallar isha to shi da an kira sallah zai iya sallar ka ko dole sai ya jira an shiga a masallaci ba dole ba ne domin ba a kira sallah sai lokaci ya yi ko shi ko ba da lafiya ce sallah a gida ko mace ce za ta yi sallah a gida ko dole zai hana shi sallah a masallaci sai sallar ka. in dai an kira sallah lokaci ya yi za ka yi sallah ka ba dole sai an yi wannan misali kamar mata da suke tambaya ran juma'a shin da zarar lokacin juma'a ya yi ko lokacin azhar ya yi za su iya sallah azhar din ko an ko sai an sauko daga juma'a a ba sai an sauko daga juma'a in lokaci ya za su iya yi ko da ba yi juma'a amma ka kamar mara lafiya to sai bari sai an sauko juma'a wataƙila zai iya samun lafiya kafin a sauko din ya samu ya samu yauje domin ya samu lafiya kuma dole sai tafi ya tafi juma'a to sai yin juma'a an yi juma'a bai samu lafiya ba yanzu kuma a za mai kauda ba a kasa amma mace kam da mata bi ba a za ta juma'a ba kauda ba kasa kuma za su yi ko kafin juma'a ne. mutum ne ya tafi wani gari shekara uku shi zauna a gari amma sai ta yi kasar sai ta yi kasar har tsawon shekara uku sai yake tambayar daidai ko kuskure kuskure da akwai malamin da ya ba da kwadon za a iya yi haka ai sai inda ka je kai shekara uku to kai ba ba ko ne a kai domin ko idan ka zo za a ce yaushe za ka koma ya'yan kama za su ce maka sandu da zuwa ba ba sandu da zuwa don an san za ka koma ko da ka ba dama kai kasar wannan kuskure ne a da mutum ya a wanda ya zama wajibi shi ne ya cika kasa ko da ka zai biya sallah ne shekara sarki na shekara uku ita ci sai na biyar sallah wannan shi ne fatawa da tafi inganci don sunansa ba matafi ba matafi ne aka sauke wa a biyu azar matafi ne sai dai idan mutum ma da tsakanin da Allah haka ya fahimta yana da wani tarihi ko ciki wani ne tsora shi akan wannan fatawan kuma tsakanin da Allah haka ya fahimta ba neman sauƙin shiri ba inda wannan za a iya shi za a iya shi amma dai duk mutumin da zai je zauna a gari ya yi wannan ji a yi san ya je zaman gari ne ba wa ya je wato ba wa kai zaman gari ba ko karatu ka zo kai za ka yi tirista daya a jami'a ko ka hudu a yi san ka zo zama ne ke kisa za ka ayyuka na alama kai dan jami'a ne ba ka zo shiga ma za a duba idan dai kai dan gida ne ka shiga ka ba ba ko na Mm. wai wani sallah sai alwala ai sai bai tahara ya yi tsari sai dai alwala yana cikin sallah sai suna tsaye yi sai dai tsarkin ba tare da ya ne ba tare da ya taba zakar ba gida ya sa italle a hannu ba kawai ne tsarki shi nan zai zai zai zuwa kafara sallah ba tare da ya sake ai da cewa an ce istinja'i yana daga cikin zalatun da jaka yana cikin wutar da najasa ba sai an masa niyya ba ai babin sa ne ba wai asalin wutar da najasa ba don akwai tsarkin habasi akwai tsarkin hadasi kaga tsarkin habasi shi za ka yi ba wani yanzu idan akwai fitsari a riganka ko a jikinka sai ka gina kana sallah za ka yanke ka wanke ka zo ka kammala sallan ka a amma fitsari kai ko ba haya ai tsarkin hadasi ne duk da ko sarkin hadasi ne da za ka zo ka wanke shi da omo da wayewa ai bai ba ai dole sai ka samu ruwa mai mai tsanani to duk da sarkin hadasi ne dole sai ka yi shi kafin sai alwala saboda tahara sharadi ne na alwala wa sharru muqaddamun ala al-mashru sharadi ana gabatar da shi akan abin da aka shirkanta a mutum to da haka dole sai ka yi tsarkin haddashi kafin ka yi ta yi alwala na ya ce malam mutumin da ya karya azumin ramadana na gangan yake zai iya ciyar da miskinai sittin a matsayin kafara eh, zai iya wani ba shi zaɓi ne ko ka yi azumi sittin ko ka ko ka yi tabawa ko ka sayar da miskinai sittin dole ya yi yace malam wanne ne yin karatu sallah alawar sika ko kuma yi ba da nasu sika ba eh gwargwadon maslaha idan misali yanzu a sallah yake fito ko ba sallah ba ne a sallah kana cikin anguwa mai jama'a to akwai maslaha kai ka karatu a dasa kaji saboda in an tada sallan an san an tara in ana kira'a ma ka sani cewa to ai har an tara ana sallah kira'an nan zata tina wasu bai zo ba cewa ba ana sallah ya kamo hanya ya zo masallaci amma da za a ji shi ko mutum zai kaddara ba a tada sallah ba sai ya zo sai samu an sallah kaga bai san ayi da aka ba so da ka yi a sika din yana da wannan matsala in a wani wuri ne kuma ita babu wannan fa'ida kawai a yi ba tare da sika ba shi ne hmm. ya yi shi ne mafarki ya manta bai wankan janaba ba sai dai wa limanci sai da ya gama koma gida sai ya tina abin bai wanka da rawa ba ya matsayin sallar da ta mamunka matsayin sallar ta bata yi ba amma matsayin sallar mamunka ta yi don su ba na ba a cikin ko da haka kuma ba mu bukatar ya gaya musu cewa jiya na muku sallah da ta raba ya ji wanka da ba ya sake sallah wanda ya faru da zai na ba ya yi wa jama'a ta sallah a masallacin masallah da ta a fi akwai da na ba tare da shi bai sallah sai daga ba sai tina ya je wanka ya rama sallah da shi ta ne bai ma mamunka ba na ya ce giya ne taba kayansa ka taba kayansa sai bai wanke bai je sallah a matsayin sallah sallar sa ba ta yi ba idan ya manta ne sallar sa ta yi inda gangan ne sallar sa ba ta yi ba domin giya ne ta sallah kuma ma tunari ya taba rigan ka ne kai ka manta a kai sai kai sallah sallar ka ta yi in kuma da gangan ne sallar sa ba ta yi ba to haka hukunci yadda ya halatta a aure matan da surki na ya aura ya da ita ya halatta ai <laughs> surkuwar eh, ta zai ba ka aura ba amma don matan da surkin ka ya aura ya da ita ya halatta ba mun ta, sai dai a nan ba za ka haɗa ta da ƴansan ba ne misali yanzu kana aure da ƴansa da kuma sai kuma ya take wata mata kuma yar kana nan baka kake tabbatar ba to ba za ka hada da wannan matan ba saboda mai ita wannan din ya jikon ta ne da za a kaddara ita namiji ne ya jiko matar ka kuma mace ne da ba a wuri a tsakanin ba sai ko kuma ita wannan din namiji ne ya jiko mace ne ya mutu ba zai wuri matar baban ba ba, to duk wanda inda ɗaya namiji ɗaya mace ne babu aure a tsakanin su ba a hada kuɗi kamar ya da kanwa ko kuma mace da da abin nan da da da gogonta ko ko kalar misali yanzu ba za ka aure mace ka auro addanta ka hada to haka nan ba za ka aure ta ka aure yar addanta ka hada wa domin yar addanta ne ita ya fi da yar addanta to haka ba za ka hada to haka su ba da amma in kare mu da ubiya za ka aure mai kanwa in kare mu da yafin to za ka aure yar ko kare mu da yar za ka aure wato to haka nan in kare mu da yar za ka aure abin nan ya me ake ce wannan a ya jikonsa ita ce matar turki ce za a wuri ya jikonsa wannan ya jikonsa ya tana da wani abu sai wani wani kwastin na ta mamaki wai Allah ya yi wa kishiyar mahaifiyar ciya marasa a wani ba da dafiya Allah ya yi wa kishiyar mahaifiyar ciya marasa haba ba ka ce Allah ya yi wa yaki kwanciya mararwa ta karrama ta amma kishiyar mahaifiyar wajiya ba ta da yi ba tare da ma kana kawo ganin kishiya ki ka ga abin ba ya da to rera da kyau sai ne da kuma da zai dinka amfani to da ka ya jiko kenan ko to wannan ya halatta ya jikon tassa idan baya tare da mu. amma in ya rabu da matar kuma a in yana tare da matan ko bai halatta ba na rabu wata sabuwar kala ne kafa ai wancan kan ta tafi ai wanda ya kasaro da zai fi da yi raka a biyu ba mu hadin kasaro zai sake sallah ne kamar da can wani daga can sun zaɓe na daga da zan zo na a ba ai mun wuce wai take uku a kalma ɗaya take da take ɗaya ne mutane da wuce shi ne na Mm. a zalibin ke wai mata biyu yake da shi wani wani tana mata masa ne ne tana dadada masa da zura na girki wanda take na da dadada masa zai zo kai ya kawo mata kuɗi wanda kuma da mata dadada masa sai a cikin biyar kuka ba sai na jinka to ai kage yanzu wannan ka kafa wa kanka hujja ne yanzu da za a zo a muku sulhu kawai sai karfe ta shi da sarki wannan ta ce kullum yana ɗaki ya ruwa ta kaji yake kai mata ne ko ba ni kaga daga nan duk abin da za ka faɗa ce to wannan shi ne sababin da ya sa ba ta kyautata maka ne ko kuma take maka saurin da so da haka ya kamata ka yi adalci duk abin da za ka yi ka yi adalci akwai abin da za ka iya yi wanda ba dole sai ka yi ba misali abin da ya shafi harkar mai ko wannan dole kai adalci maganar wa shi yazo yana riba iyalansa daidai walida daida zai ce Allahumma hadha fi ma amliku wa la ta'khudni fi ma tamliku wa la amliku Allah wannan ne na mallaka ko na zahirin nan nayi shi wannan daidai to kar ka kama ni da abin da kai ka mallake shi ba mallake shi ba to kaga ribo na zahiri dole ka riba daidai ka sai ka za nan ka kai amma akwai wani abu wanda ba dole ba idan kana wannan tana fata maka rai wannan ko tana da ta maka idan ka zo wajen mai dada maka kai ta murmuri kana ta dariya kuna jira idan ka zo wajen mai bata maka rai kuwa sai ka daure duk ka ci murmushi wannan murmushi ba dole sai ka ba shi daidai wa daida ba dariya ba dole daidai wa daida ba hirar da kake da ita ba dole daidai wa daida ba wasan da kake da su ba dole sai ya zama daidai wa daida ba da wannan yana ya yawa ma za ka iya ka sadu da wannan baka sadu da wannan ba shi ma ba dole sai an raba ba gurgurdon sha'awar ka ne wannan na fata maka rai ina ma za ka yi sha'awar da ka sadu da ita wannan kuma tana dalata maka za ta janyo ka to kaga a nan ne wanda za ka iya ladantar da mace ta wannan kai amma mun da ya shafi harkar abinci harkar kultura da sauransu da wani kwana wannan dole ne ka riba rigo daidai wa daidai abubuwa ne na zahiri wanda kowa yana da <laughs> wai wani ne wai ya ce ya yi mafarki ya haɗu da matsala da zuwa a mafarka sai ya tambayi wani malami to ya ne fasara mafarki sai ce masa alama ya kuka mutuwa <laughs> to ni ne ba ka fasara mafarki ba ba na fasara mafarki ba sani ba sai waye me ya hukunci wanda ya hada ƴaƴan koko na yi kishiyoyi daidai ya yi ɗan koko ƴar koko da ƴar koko mu ƴaƴan koko na yi ne ko ƴaƴan babbano ko ƴar koko da ƴar kawo ko ƴar abin nan ya fito da babba su ya halatta wannan saboda ya halatta ka aure ƴar gogo kawo to tun da ya halatta sai ka ka iya haɗo su su biyu kowanne ɗan koko da ɗan kawo ne ko ƴaƴan babbano ne kamar yadda ya halatta sai inda namiji ne ɗaya mace su aure juna to za ka iya hada su su biyu ka fahimta ba bismillah ana tambaya kamar akwai ne to yanzu wani zai ba ka insha ba, bare mun tashi akwai na daɗi in na daɗi ne garanti shi ne in na daɗi ne zuwa wani sai waye bismillah yanzu a madan liman ta kare wanda aka ja sai ai kabbara harawa ne zai tsora ne daga inda liman ya tsaya ba iya an sa sai za a ce akwai alkohol alkohol na da ke a ne ba ya na alaikum assalam eh yayi ne yana kafara sai ne mutum yana kafara kisan kai na kuskure sai an yi da gangan zai tsora ne ko zai tsora ba wannan ba da maka ba da amsa ba za ka tsora ba an yi magana da duk wata kafara ana magana kafara kisan kai da na zihari kuka sai inda gangan ne sai ka abu ga ta wa alaikum assalam ba wanda ya samu da kamar na sai ka dage ka sha wahala sosai amma ka je wanda ke ba da hadda qur'ani su ba ka shawara ka tura ka akan abin da yake na abin da yake daidai wanda za ka iya bi to da hadda su ka fito ka ta tafi su ka amma dai dagewa ne a rubuce sannan ya ce ya halatta ne ta ka na ƙarshe ya halatta ya sha shayi da zai hana shi bacci ya halatta wannan in dai ba bacci ka ba ke zo sai ba misali ka sha shayi da zai zo ko wani abu haka wani ganin shayi wanda zai yi. hana ka barci zuwa wani ɗan lokaci amma da ba za ka barci ka wannan ba ba matsala ba amma kar ka sha abin da sun sun kusa zai ana barci don za ka hau barci wannan zai taɓa ainihin kwakwalwar ka wannan zai ana taɓa wace a kawai ne yanzu wannan an tambaya kan nan ba ne na gina masallaci na sallar da muke gina kuma naka na majalisi to da aka ba wata ne aka ba na kan ne aka tambaya ko shi yau na gani za mu tsaya a nan ko amma ga nan ne ne ga mutum biyu da su shi ne ne na ba na tsawon kwana nawa ka kawai yake karewa idan sunan kamar matafi ka je kai wani abu ne ka dawo ba zama ka je yi ba za ka yi ka ko da kwana nan amma in ka je zama a gari kuma to sunan ka mazauni ba sunan kamar matafi ba za ka fi ka sallah na'am ban ji ba waye ji wanda bai san sallah ba ba sallah ta fito sai sallah na dole sallah ta kubuce masa ta asuba har rana ta fito sai sallah ce da yadda ake sallah asuba manzala ta sama ya yi tafiya har rana ta fito ba su yi sallah ba aka kira sallah kuma su kara ma sallah Ko da ka za ka yi biyu raka biyu a bayyane fatiha da sura na? mutum ne ya wuri mata biyu a rana ɗaya zai riba musu kwana a yanzu kwana ne ɗaya ne kawai zai mutu ba magana kwana biyar wai kwana bakwai a wurin wannan kafin wani? ya zama kwana ɗaya ɗaya to amma kwana ne ɗaya ɗaya zai riba wacce ta riga shigowa ita ne da mai da wannan kwana sai wace gari kuma wanda ta shigo daga ba a ji a wanda ba in kuma sun shigo tare kun ne zo su ba su kan shiga gaba ɗaya ya za ka yi sai a yi ƙuri'a yawa zai yi wuri a kawai a samu wata farar takarda a rubuta kwana nan kuma a rubuta mt sai a nake ta sai a wasa a zo ta ɗau kwana ita ne da kwana wanda ta ɗaure mt kuma sai gobe ta ce da zai na'am akwai wani bawan Allah da yake bukata a zuwa sosai akwai wani ke gaban sa Allah ya wasu وعلى جواز الرسول عن خير الولادة وبه تعالى أكثر عن الإيمان والقرآن إن شاء الله تعالى تراوي بكرية الجارة في فنان في بالشعب يتعرف في وقرآن الإيمان ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب اللهم علمنا ما ينفعنا وارزقنا ما ينفعنا وما ترك ربك رجل عما يصفون والسلام على